ta hanyar wata sanarwar da ta ruwaito a shafinta na yanar gizo ne kungiyar is ko kuma eta islamic a faransance da ya ikirarin cewa ta ɗauki alhakin harin da aka kai a gidan kakakin majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari shugaban jam'iyyar mnsd nasara saini umaru da ke unguwar kubiya ta birnin yamai yau kwanaki goma da suka gabata bayyanar wannan labari a wani lokacin da ake jiran jin abin da sakamakon binciken 'yan sanda zai bayar wani abu ne da ya ja hankalin masana sha'anin tsaro irin su alkasim abdurrahman idan wannan magana ta tabbata gaskiya ne ana tunanin kina akwai abin da ake ce masilil dormant ko makwanta su a cikin birnin yamai ko da ke abin yana da bukatar lalle a tantance shi saboda kwantar ma al'umma da hankali kuma zai iya yiwuwa irin ayyuka ne na tada hankali ta hanyar yada labaru wanda ba su tabbata ba kamar yadda yake faruwa a wasu ƙasashe wanda suke nesa ga wannan abubuwa za ka ga kama kongo mutanen adf kinnan sun kai hari za a ce isis ce da sauransu abin tuni maharan waɗanda aka bayyana cewa su biyu ne suka zo akan babur sun buɗe wuta akan jami'an tsaron da ke kofar gidan alhaji saini umaru abin da ya ba su damar kashe guda kuma suka jikkata ɗaya kafin su arce cikin duhu alakanta wannan al'amari da ta'addanci wani abu ne da ya haifar da muhawara a tsakanin jama'a yayin da wasu ke cewa akwai kamshin gaskiya wasu kuma na ganin abin tamkar turji ne irin na masu yunkurin haddasa rudani. mutanen nan baka san su ba baka san da waka yaki ba baka san kamar su baka san da suke ba sai an kare suka ji an ce a su ne sun kai sun kai ihu shi ne kuma ta yada suka yana gizo gizo su sun kare su sun kare mu kan mu ba su dama suna san cewa kamar abin ya dame mu in muna gurin kamar abin ya dame mu kin lokacin za su ƙara shigo kuma da ƙari mu mu masu amfani da kafofin sadarwa na zamanin nan mu kokari mu ta kazan cewa kan mu dinga yada abubuwa har muna ba abin muhimmanci mun yi imani abin da suke yi na su ba da tsoro kasan in ka rasa ta haɗi to kana iya kama ko ina ka ce in Allah da sojojinmu za su yi nasara bisa kansu a ko da yaushe in sun ka hari in Allah da ba za su samu nasara ba kuma za a murkushe su tana yiwa dai da hada hana suke yi su ma da suka ji dai har yanzu yalla watakila ba a kama don suka yi wannan harin ba to shine suke son yanzu su yi amfani da wannan dama su ce suna su kawo wannan hari to ko da ya kasance su suka kawo ma to muna ganin Allah ya so karhin su ya kare ne kawo yanzu hukumomi ba su mai da martani a kan ikirarin na kungiyar is ba to amma wata sanarwar ma'aikatar cikin gida a washe garin kai wannan hari ta dan kwatanta abin a matsayin wanda ya yi kama da aika-aikar 'yan ta'adda a yayin da a wancan lokaci wasu shaidu suka ce maharan sun yi yunkurin sace wata motar jami'an tsaro da ke ajiye a kofar gidan da abin ya faru mafari kenan aka yi hasashen cewa barayi ne suka yi yunkurin gwada sa'ar su saboda haka rahoton binciken 'yan sanda kaɗai ne zai fayyace zahirin abubuwan da suka wakana a cikin daren juma'a wayewar asabar 12 ga watan yuni sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger